kaddamar da gidaje 64 masu ɗakunan kwana biyu domin ba da surance ga ƙananan jami'an 'yan sanda daga matakin kurtu zuwa sifeto kan naira miliyan biyar da ake sa ran za su biya cikin shekaru talatin na daga cikin alkawarar da sifeto janar na 'yan sanda mr solomon arase ya ɗauka lokacin da ya ɗauki rantsuwar kama aiki a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar. ga abin da wasu daga cikin waɗanda suka ci gajiyar shirin ke faɗi jim kaɗan bayan an mallakar musu da mabuɗan gidajen lokacin da aka fara yi wannan gida akwai gunaguni akan cewa ba zai haifar da abu mai kyau ba amma yau ya zama tarihi a zahiri abin da na gani wanda suka gabace mu suka ritaya gaskiya abun kaito waɗansu za su ritaya ba su da mahalli waɗansu ma za su zauna a gidan bariki ba gida a bariki ba gida a gida to amma da wannan yanayi mun yi sa'a kwarai domin mun zo mu samu za mu mallaki gida na kanmu wayansu yawancin su sun yi ritaya ba su samu gida ba amma yau a ce gashi nan wannan shekarun da nake da shi gashi yau Allah ya sa muka kasance mun samu gida sai mu ce ma Allah mun gode kwamishinan yan sanda na jihar Adamawa Malam Muhammad Gazali wanda ya wakilci Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya ya faɗa a hirar da ne da shi cewa an tsara shirin ne domin rantawa ƙananan jami'an 'yan sanda gidaje domin rage matsalar da suke fama da shi musamman ma lokacin da suka yi ritaya. Ai shi Inspector General of Police ya yi mana kokari ga wannan ah, gine-ginen da aka yi and we hope kwaitora cewa wai zai rage ma 'yan sanda hushi da ake yi a gari da ake yi da su da insurgency da ake da shi it will benefit everybody insha Allah. Daga cikin wannan adadi na gidajen an ware kashi saba'in wa jami'an 'yan sanda saura ragowar kashi talatin kuwa ga farar hula wanda shugaban kwamitin kyautata hulɗa tsakanin 'yan sanda da farar hula na jihar Adama Alhaji Abubakar Sahabu Magaji ya bayyana da cewa ya ƙara jaddada lakabin nan na ɗan sanda abokin kowa. Tsarin yana da kyau ainun kuma abin da ya fi burgewa ciki an ce 30% na civilian ne wato mutane da fara hula za su zauna tare da 'yan sanda kaga wannan ma zai kara dangon zumunci tsakanin ainihin mutanen gari da dan sanda za a daina keman juna malam baba muhammed jami'in bankin samar da gidaje na tarayya da ke jihar adama ya yi mini bayanin tsarin samarwa masu karamin karfi gidajen idan shi ma'aikaci ne na gwamnati ana cire 2.5% a cikin kuɗin basic salary nasa ana remitting a federal mortgage bank to a doka din kuma idan aka aka kai kuɗi na wata shida ko da naira naira ne komin ka na ɗinsa komin yawansa 2.5% ɗin nan mutum zai iya zuwa ya nemi loan. Shugaban ma'aikata na jihar Adama barista Musa Kaibo wanda ya wakilci gwamna Muhammadu Umaru Jibril Labindo a wurin kaddamar da gidaje na ƙananan jami'an 'yan sanda da ke Sangere kan hanyar numan zuwa Yola fadar jihar Adamawar ya ba da tabbacin gwamnati za ta samar da muhalli a ƙananan hukumomi 21 domin gida irin waɗannan gidajen. yaushe in suna neman fili za a ba su yau ko gobe aka zo aka ce wani agency ko police suna so su yi wayannan abubuwa ko a local government za a ba su filaye su sanusi adamu Sashen hausa na muryar amurka daga yola jihar adama najeriya